Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a boa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim tare da Amina Buhari auna. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. inda a yau ma 25 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu zai ci gaba da bangana ne a akan haddan darasin da ɗalibai ke yi. A koya musu shiga mutanen da kuma 'yan manomi ne a gwada mai gafatan ya shiga komai da komai daga nan yaron nan bai ƙara manta wannan abin zai gane concept ɗin kenan kakar riga ka mai foundation na magana karatu da rubutu saboda ba don komai ba daga nan ya san oke in ya karanta kaza kaza ne to ga yanda fa zai hararo shi. Haka ne Amina, kin san mun faro wannan maudu'in makon da ya gabata shine a yau za mu karasa inda za mu ji ta bakin jami'in gwamnati da kuma malami wani mai ba dalibai shawara akan harkan su Don haka ne yau za mu ji ta bakin su domin sanin hanyar da ta fi dacewa dalibai su bi domin fahimtar darussan su. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayan da muka maku a mu na abota wato Facebook inda muka ce ta yaya za a magance matsalar haddace darasi da ɗalibai ke yi domin cin jarabawa maimakon fahimtar darasi. Amsanmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Ibrahim ɗan Fulani inda ya ce malamai da kuma gwamnati ne ya kamata su sa ido a kan harkar ilimi. Sai Nasiru Kainuwa Haɗaija Albani ga kuma yadda ya ansa mana cewaye malaman su suke koya mana yin haddar domin akwai malami da in suka yi tambaya a jarabawa sun fi so ka rubuta irin abin da ake cikin littattafan kasak ba tare da ƙari ko ragi ba sai kuma amsa daga wurin abdul jibrin inda ya ce a maimakon ta'allaka da aka yi a kan jarabawa a kirkiro wani abu kamar workshop ko assignment yadda kowane ɗalibi zai fito gaban aji ya yi bayani akan assignment ɗin da aka bashi. Sai lawalli Manchester Kamba inda yake cewa yau da gobe wannan matsala ai tsohuwar matsala ce wadda ta mamaye duk fadin Najeriya saboda yaro zaka ga har ya gama makaranta bai iya turanci balantana har ma ka ce rubuta wasiƙa da turanci. Gaskiya har da ta zama abin ƙawa a makarantunmu musamman ƙasa ta Najeriya. Allah ya sa mu dace. Sai kuma amsa daga wurin Adamu Sabi'u Wangara Gezawa Kano, inda ya ce, Wannan ai abu ne mai sauƙi, kawai malaman su dinga nuna wa ɗalibai cewar fahimtar darasi shine yake da mahimmanci ba wai cin jarabawa ba. To sai Suleiman Adamu Tandare patiscom inda yake cewa salam yau da gobe, gobara daga kogi maganin ta Allah. Gaskiya ne a ganina iyaye ya kamata su dinga tunatar da 'ya'yan idan sun koma gida akan karatun da aka yi masu domin haka ne kawai mafita. Sai kuma saƙo daga wurin Umar Abdullahi Gambaki, jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce, to filin yau da gobe. A yau dai ba mu da abin da za mu iya cewa sai dai mu ce muna muku fatan alkhairi ku tashi lafiya to mun gode. To sai dauda babban buli inda yake cewa salam yau da gobe. Idan ana son magance hadda don cin jarabawa sai an samu haɗin kan iyaye malamai da gwamnati. Iyaye su rika sa ido kan yadda yaransu ke zuwa makaranta da sanin me ake koya musu. Malamai su bar karatun jarida da suke yi wa yara su rika tabbatar da sun fahimci abin da aka koya masu ita kuma gwamnati ta yi iya ƙoƙarin samar da ingantattun kayan aiki sai kuma amsa na gaba daga wurin zulkifulu usman sharif inda ya ce yau da gobe ikon allah gaskiya kun ɗauko min maudu'in da ke damuna dangane da yanayin karatun da ake yi yanzu sai abdulmalik awwal gashuwa inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ai magance wannan matsala zai yi wuya domin ta samo asali ne daga wasu malamai wanda muke ce masu garbage in garbage out wai su sai abin da suka baka zaka basu maimakon su karbi fahimtar ɗalibai sai kuma mu na ƙarshe a yau wanda ya fito daga wurin aliyu yaro inda ya ce matsalar daga su malaman ne ɗalibi ya fi samun maki idan ya haddace duk abin da aka basa ya rubuta shi a jarabawa saboda haka da zarar malaman sun bar wannan tunani to su ma ɗaliban za su bar yin haddan. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. madalla yanzu bari mu je ga wakilinmu Zaharaddin Sani Funtuwa domin jin tattaunawarsa da jami'in hudda da jama'a a makarantar ilimi ta jihar Katsina, Malam Salisu Lawal Kerau. jama'a masu sauraron wannan shiri na yau da gobe sannan mu da sake saurara da ku a cikin wannan shirin yau da gobe shiri ne da yake nuni akan abubuwa daban-daban musamman suka shafi matasa a cikin wannan shiri na yau za mu ci gaba da tattaunawa da muka yi a makon da ya gabata kan wannan maudu'i na yadda za ka ga Dalibai na makarantun firamare sakandare hadama na gaba da sakandare suna mai da hankali akan haddace abu maimakon su rinka fahimta yadda wannan abu a cikin wannan zaure na yau ina tare da jami'an hudda da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar katsina wato malam salisu lawal Kero. daga bisani kuma za ku ji yadda za a shawo kan wannan matsala ta hadda da dalibai suke da malam yazid ahmad to a yi sauraro lafiya sunana salisu lawal Kero, jami'an hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimin tijarar ta jihar To akwai wata ɗabi'a ko kuma mu ce wani al'amari da yake fuskantar ɗalibai. Za a ga cewa mafi yawan ɗalibai da ake koya yanzu suna mai da hankali akan haddace abu ba wai su mm. tsaya su fahimci abin da malamai suke koya musu ba. wannan abu ya yi eh. katutu matsayin ku na waɗanda ke bada ilimin nan me za ka ce dangane da wannan ɗabi'a na farko dai shi amfanin ilimi a yi aiki da shi shine amfanin shi don haka idan mutum ya koyi abu ba zai ba ya koyi shi bane ba kawai domin ko ya ci jarba a'a zai yi zai koya din dan ya ci jarba amma muhimmin abu shine ya aiki da shi ya mashi amfani idan ka koyi aikin likita kamata yi idan ka je makaranta ka je makaranta ka koyi wannan aikin likita an ba baka aikin likita ka aiwatar da shi don ya amfani al'umma to amma idan ka koyi likita don ka ba kawai to ba za ka samu abin da ake bukata shi ita hadda wani lokaci tana matsa ma ainihin kwakwalwa domin mutum zai bar aiki ne zai bar yin karatu lokacin da ya dace ya bari sai jarba ta matso sannan sai ya ce bari ya matsa ma kan shi cikin kwana guda zai haddace wasu abubuwa yana matsa ma kwakwalwar shi ne domin kwakwalwar shi yana nema cusa mata wasu abubuwa da suka fi karfinta abubuwa da yawa ke faruwa idan haka ta faru misali na farko dai mutum dole ya hana kan shi bacci na biyu akwai gajiya ta tare da shi na uku akwai dokin cewa ba su ba gobe jarabawa za ta zo saboda ka me zai faru na hudu ainihin akwai yiwuwar wannan abin da ka haddace ba zai tsaya cikin kwakwalwarka ba tsawon lokaci wanda kuma abin da ake bukata idan mutum ya yi ilimi ya kasance nan da shekaru masu zuwa zai iya bada shi wato zai iya ainihin in koyarwa ne zai iya koyar da shi in aiwatarwa ne zai iya aiwatar da shi to idan mutum ya haddace abu eh. akwai yiwuwar a lokacin da ya ci jarba eh, zai iya samu in ya ci sa'a ya haddace da an hanzo jarbawa ya samu ya ainihin bada shi yadda ake bukata to amma wannan abun ba zai zauna mashi a cikin shi ba akwai yiwuwar zai iya manta shi dalili ko shine rashin bacci yana hana mutum ya tuna abu sannan gajiya ma haka. To ya kake kallon wannan zargi da ake maku ku ma'aikatar ilimi ganin cewa akwai wani bangare wanda shi wannan bangare ne yake kula da ƙara wayar da kan ɗalibai da nuna masu irin hayon da ya kamata su bi na shi wannan ilimi da suke koya kamar inda mhm. ake cewa guidance and counseling a turance wannan bangaren ana iya ce mashi ba aiki a wannan bangaren. Eh, guidance and counseling ainihin wani sashe ne da yake saita ya wato idan aka fahimci yaro yana da wata ainihin baiwa ta musamman da ke a saita shi ta yadda zai amfani da wannan baiwa to sannan kuma yadda yaro zai yi karatu shi kan shi ana taimaka ma yaro a nuna mashi abin da ya kamata ya yana yi yana bita sati na biyu wani karatu karuwa yake to da zaran ka bar shi yayi yawa ka ce ba za ka karanta ba to lokacin za ka zo kamar karatun sai ka ga kana da abubuwan da yawa da kake so ka karanta ka rike da kuma a lokacin nan ba zai yi ba to sama da yana da kyau yaro ya buɗe ainihin lokacin da zai yi karatun shi duk sati sati ya bi kaza duk sati sati ya rika bita sannan kuma ya amfani da lokaci domin bai yi wa kawai ka ta karatu ba magana ba da lokaci na hutawa ba da lokaci na yin wasanni domin ka san wasanni suna dan refreshing kwakwalwa ta abin eh, wato suna dan gyara kwakwalwa to ya kasance ya yi amfani da lokacin shi ya ba da lokaci daidai awa kaza zuwa kaza zan yi sannan kuma ya kasance ya jajirce cewa karatun yake so sannan duk abin da zai karanta kuma ya tunani ya fahimce shi sosai don ya zauna ya zauna masa shi shi to kamar su irin malamai yadda ake masu wani kallo wani lokaci za ga malami abin da ya karanta da ɗalibi shi yake so ɗalibin na ya dawo mashi da shi to ba ganin suwa malaman suna eh. ba da wani irin gudunmuwa wajen yaran sai sun yi hadda. To wannan ma ba daidai ba ne ba. Shi oh. sanya malamanmu a kodayaushe muna kokari ana ba su bita na ainihin abubuwan da ya dace su yi eh, akan harkar koyo da koyarwa. A halin da nake magana da kai yanzu haka akwai bita da ake yi ta malamai wanda aka gayyato malamai kusan 270 da wani abu aka yi kamfin ɗinsu wuri guda ana koya masu a tsawon wata guda a fannin turanci da lissafi da fasaha da kuma data technology wato fannin kere-kere kenan to wannan kaga ana ana kokari ne a ga cewa an ainihin nuna musu abin da ya da za a rasa abin da waɗanda ba su abin da ba cikin malamai waɗanda ba su abin da ya dace amma mafi yawancinsu gwargwadon iko suna kokari suna ainihin aiwatar da ayyukan su yadda ya kamata. saboda haka malami ya nuna cewa abinda ya ba ɗalibi shi zai mai domin shafi garbage in garbage out kenan eh. ba daidai ne ba abinda ake so fahimtar yaro idan ka koya ma yaro a ya kasance yaro ya san inda zai amfani da a ta amfani shi ya aika da sako da ita ya amfani da ita wajen magana da sauransu hmm. ya iya rubuta ta da sauransu amma ah. ba kawai ya rubuta ka rubuta ma yaro ka koya ma yaro a ba sauya ya maido maka a bai san amfanin ta ba bai san za ta yi amfani ba bai san yadda zai amfani da ita ba wannan ba shi ne koyo ba in an ce koyo akwai abubuwa guda uku da suke a cikin koyo a kamar yadda suka magana akwai magana cognitive aspect na koyo wato abin amfani da kwakwalwa ka fahimci abu sannan kuma akwai akwai abin nan sakomoto yadda yaro zai iya rubuta abu yadda ya dace in an yi amfani da jikin shi ko amfani da hannuwan shi sannan affective domain wanda zai amfani da shi a karatun ya amfane shi kuma ya amfani al'umma saboda haka in dai akwai koyo in koyo ya yi daidai wa daida waɗannan abubuwan guda uku za ka same su a cikin koyo. Ko irin malaman waɗanda ake ganin su ba su eh, yi ma irin wannan hukunci biyayya. Akwai wani hukunci za ku yi masa a hukumance domin su ma su gyara. abin da ya dace na idan malami aka same shi ya yana yin wasu abubuwan da ba su dace ba ai akwai hukuncin da aka da aka yi tunda su ma ma'aikata ne game da sauran ma'aikata suke saboda haka idan malami ya aikata wani laifi a ainihin ka'idoji na aiki za su hukan shi akwai abubuwan da ake dama na a hukunta malami ba haka na ake suke malamai saka kama matsayin ku na waɗanda kuke horar da waɗannan yara kuma kuke ba su ilimi hmm. yanzu aka ce iyaye su ma ka ba su shawara na irin waɗannan yara masu mai da hankali akan hadda akwai shawarar da zaka ba su waɗannan iyaye to ai ka san hannu ɗaya dama aka ce baya ɗaukar jinka ah. ai bayar da ilimi alhaki ne da ga iyaye ga gwamnati ga al'umma saboda ka ba mutum ɗaya ba bangare ɗaya ba daga shi kan ɗalibin da kuma malamai saboda kowa ya ba da irin tashi gudunmawar da dace ya bada su kansu iyaye ya kamata idan suka ga yaro ya bai mai da hankali idan an dawo makaranta zai bai hankali ya yi bita da dace lokacin da dace ya kamata jawo hankalin ƴaƴansu eh, yau wannan satin da aka koya maka to ka ah. karanta karanta mu gani in iyayen masu ilimi ne in kuma ba masu ilimi ne bane su lura su samu mashi kila wani wanda yake ko malami shi na wanda zai mace yawwa saboda haka haka kamata su ba shi ainihin kula ta musamman su lura da cewa idan ya dawo makaranta shin yakan yi bita abin da aka koya mashi ko ko bari yake yi bai karatun komi sai dai ya ta ta wasanni sai idan jarabawa ta matsu ana gobe za a jarabawa sannan ya kulle ya yi abin da suke ce ma TDB wato till day break wannan kaga idan iyaye suka wani sun taimaka ma yaro ya kasance sun tsare shi duk lokacin da dawo makaranta ne aka yi muku to ka ah. kafa ka fahimci abin a ban fahimta ba to sai a samu mashi ko a je wajen shi malamin wanda ya koya masa wannan idan yana kusa ko kuma wani na kusa wanda yake ya san abin ya je ya ƙara koyon wannan abu wurin shi sannan kuma ya sa lokaci na yin karatu ba wai kawai ya bari ba sai lokacin jarabawa ta zo ana gab da za a jarabawa satin jarabawa sannan yaro ya fara karatu ba haka ya kamata ba to masha Allah muna gode to madalla na gode to madalla Yanzu bari mu koma ga Zaharaddin domin jin yadda ya tattauna da malami mai ba wa yara shawara wato guidance counselor a turance Malam Yazid Ahmed. Muna so ka yi mana wani nuni ne ko kuma in ce sharhi ko kuma in ce wani fashin baki kan yadda za ka ga ilimi da ake badawa musamman na ɗalibai 'yan makarantun firamare da sakandare har zuwa waɗannan makarantu ma gaba da waɗannan matakai za ka ga ilimi ya koma abin da kawai ake haddacewa ba don a fahimta ba. To zan ce akwai fashin baki da zan yi akan wannan maudu'i da ka kawo saboda shi magana ilimi ya kasu kashi-kashi ne. Akwai kamar bangaren ita firamare da kai magana da ita bangaren sakandare da ita bangaren gaba da sakandare. To in ka zo a magana firamare yanzu mun samu wasu matsaloli a yara ba wai in kowa ya tsaya duba ɗanshi. zai ga ya koma makaranta mafi yawancinsu da wannan hadda ake tada su komai su haddace yaro zaka ji ya ta rida din da ake wasa din littafin nan da ake wasa na karatu hmm. sai ka ji yaro ya haddace ya haddace shi shine kamar zan so in ji in na dawo gida sai in ji yara yan shekara biyu ko uku ma za ga suna cewa abiya abiya wane ne haka irin na state a capital eh. ka ji yaro ya kama ka shi wannan yana daga cikin irin alamun wannan hadda kenan ko eh wannan yana daga cikin wanda yake gwada ma a ba su ake su haddace shi din yaro bai tsaya ya gane ma wai ita ce mecece ma abiya eh an ji ba ba wai laifi bane baka bashi haddi amma ya kamata a ce in yanzu ka zo a ce littafi ne haka kana karanta mai a wane kaza wane kaza wance tai kaza tai kaza tai kaza a'a in za ka iya malamin na ya kamata ya demonstrating din wannan abin a ajin ya fiddo da shi fili yara su fahimci me wannan abin Yawwa yau ya ce to yau wancan eze ne wancan ya shiga eze haka za a zo da wannan kayan in dama ce za a yi ta fada a gwada masa a wancan sarki ne wancan kaza ne wancan daga nan su da kan sun gane oki duk sai da ake karanta wannan abin ga yanda yaran nan za su dinga hararo shi in makaranta ba ta da halin ɗaukar yara zuwa excursion kenan saboda matsalolin yau da kullum zuwa ziyara kamar wasu wurare haka yawa zuwa ziyara wajajen da wannan labaran ya faru ka kai su don su fahimci abin sosai to tun da ba za a yi haka ba to sai a yi masu dirama abin nan a koya musu shiga mutanen da kuma yan manomi ne a gwada mai ga fatan ya shiga komai da komai daga nan yaran nan bai kara manta wannan abin zai gane concept din kenan ka ka riga ka mai foundation na magana karatu da rubutu saboda ba dan komai ba daga nan ya san okay in ya karanta kaza kaza ne to ga yanda fa zai hararo shi kaza yake nufi kamar idan ban mantawa akwai lokacin da mu muke irin in ce makarantun firamare da sai ga an ba mu littafi mai hoto to ina kamar irin traffic din na masu bada hanya eh. sai in ce to wannan ina ne ina hasashen kamar Kano ne kuma sai in ga eh kanan ce in naji ina gani kamar irin kana nufin haka kenan eh irin haka da mun ake magana ai daga nan shikenan ya tsaya kanka saboda su turawa nan da suke kawo wannan abin su abubuwan nan da suna nan a kusa da su ba wani abu ne ba wanda ba su kusa da shi to mu ne dai dama abin bai kusa da mutu ya kamata a kawo shi kusa don yaran nan su fahimta tun daga nan in suka fahimta ba magana hadda wato kana nufin kamar su waɗannan malamai ko kuma in ce makarantu da suke koyar da yara idan suka nuna masu a littafi yana da mahimmanci su rinka ɗaukar su zuwa ziyara na guraren su ga me ake nufi da wannan abun amma a cikin littafi eh ai shi ne abin da aka yi bukata ma kenan ai shi aka yi bukata a kai su su ziyara abin nan su taba shi daga nan yaro ba zai taba manta ba ina faɗi ma in muka zo kuma bangaren ita magana secondary to shi wannan bangare ne da yawa akwai inda waɗanda ke karanta bangaren art da masu bangaren science da masu bangaren commerce da sauransu da masu bangaren technical akwai abubuwan da za ga an cika masa da yawa din ana cikawa yan maka fahimci an maka lura da yanda curriculum din mai yanzu yana masu yawa wasu mm. to duk da in yi yawan nan sai a tsaya a kalli to su wanne ne masu amfani yaro ya ɗauki ɓangaren science to ya kamata a ce yau in aka fara biology din nan mm. in aka ce mai living tin misali ya kamata a ce duk wani abu living tin ya tsaya gane ma me living tin din nan ba malami ya ce living tin a'a living tin abu ne mai numfashi abu na zahiri kake ne eh abu na zahiri ya fahimce shi a zahirance ya taba shi ya gane ma ya yake aiki a zo a mai dan karamin practical ya gane ga yanda abin na yake aiki kamar yanzu an ce a yi ganye da sauransu a yi dilibitin ne shuka amma mi ai wani zaka ji a ai shuka ba ta motsi ba ta nan to ka gwada mai ya suke rayuwarsu daga nan duk sadda kai ma yaro wannan practical din shikenan ka riga ka hidda shi daga babin hadda saboda duk sadda ka zo mai da wannan tambaya kan wannan abu zai hararo wannan gwajin nan da kuka yi tare da shi malamin in ka ɗauki ɓangaren chemistry za ka ji an ce sodium chloride mutane ma za a taɗin sodium chloride sodium yaro za ga ah, bai ma gane wai mai sodium chloride ba kuma da sodium wannan gishiri naka ne gishiri ne to amma saboda ba practical ake mai ba yaro haya gama sakandare din kana ko za ga bai ma san bai ma gama fahimta menene sodium chloride an ce ma sodium chloride ka dauko kaza ka haɗa ta ga abin da ya bada malam idan na fahimci ka kana nufin cewa yadda ake koyar da ɗalibai irin kara zube irin musamman abin da dai ake cima theory eh. ana koyar da su ne kawai a rubuce su haddace ba irin wannan rinka abu a zahiri kamar practical da ka nufin yana kawo wannan hadda ke irin wannan koyon hadda da suke kenan ai shine wannan saboda shi karancin wannan gwaje-gwajen a yana daga cikin ana yi din ba ba'i ba amma yayi karanci kuma wani lokaci kamar mu yan uwan mu dan zaka ga wani bai man sarin concept din ba saboda ba dan komai shi ma sadda ya babban makarantar shi bai samu damar yin wa'annan abubuwan ba saboda ba dan komai lokacin mu ana magana ɗalibai sun yawa kila an yi grouping ɗinka ko ashirin a babban makaranta kenan kai kanka baka tsaya ka fahimci abin ba da kyau to kaga sadda aka dawo da kai cikin yara wanda ake so ma sai kai ma ka zo kana bandan bandan to sai nake ganin ita particularly nan zan kara koma bangaren gwamnati da su makarantu ma zaman kansu na sakandare kenan ya kamata su yi kokari su dinga koya ma malaman su a bita ana masu masu workshop from time to time ya kamata a ce a'a duk practical da za a yi wannan shekara ko na wannan time ya kamata a ce ita gwamnati ta yi kokari a haɗa malaman nan a yi masu rukuni a koya masu wannan practical din yanda su ma yan sun je za su koya shi da kyau yau kaga wannan bitar su ma can ma zaman kansu ma zaman kansu su ma su kokarin wannan abin ba su koya ma yaro bita a babba da ka tambaye shi ce ma a meye wannan din sodium ya ce ma 23 atoms a ba shi ake bukata ba ya gane ya ma ya ma abubuwan nan suke ya yi komai amfani in ka zo magana su physics shi ma haka za ka dai akwai wannan karancin shi physics baki ɗaya in ka kalle shi a abubuwa ne a yanzu kawai in daga wannan wannan biran da ke hannuna in sako ta physics ne za a ce wani velocity ne me kaga wani practical ne mai sauki to kaga ko da yaushe yaran nan suna amfani da wannan physics din nan to in kuma ka koma bangaren wajen tarihi kenan wajen su history da sauransu ya kamata a ce shi ma a demonstrating na abubuwan nan ba wani abu bane ba a'a an ce yanzu a rijiyar kusugu kaza ya faru a ka ɗauki yaran nan ka kai su shehu dan fodiyo ya kaza ka kai su wajen nan su je su ga yanda inda aka yi wannan hijirar da sauransu da wannan yaƙi yaƙen duk su fahimci ga kayan yaƙin ga yanda suke daga nan wannan magana ka ce mai nayantin kaza kaji da ya tuna zai ce a'a ai da manajojin da na nan ma an rubuta nayantin kaza shikenan duk sadda zai tuna abin nan zai hararo shi ne to daga inda ya hararo shi matsalar shi ta kau to su kuma yara wato ɗaliban akwai wani irin tsari haka su da zaka nuna masu domin ita wannan hadda su rinka kawo sassauci a gare su daina yin ta gabaki ɗaya tunda akwai inda ka ce eh tana da amfani ba wai ba ta da amfani ba eh. amma ya kamata a ce sa sassauta su rinka fahimta lallai me ake nufi da abu kaza yau wato ka san shi daman komai abin da kake kwari ka samu ka san ah, asalin shi in ka san asalin shi shikenan ba ba za ka samu matsala ba saboda ba don koma duk wayannan abubuwan da su yaran suke tunani a wani lokaci yara ne yan uwansu suka kirkiro ma abu su suka yi gwanin binciken a wannan a wannan da suke sai ka gano a'a kai in kai kaza kai kaza kaza zai faru to kai ma sai ka dinga hararuwa oke sai ka ji an ce an ce ma a waccan principal ta wani ce so so lo ta wani ce so so lo ta wani ce ba don komai ba wannan tsarin naka a wancan lokacin shi ya wannan tunanin to kai ma ya kamata ka dinga tsayawa ka hararanci abu tun daga tushen shi ba wai ka kalli sama ba ka ce a ai kaza ne ka gano a me tushen duk sadda ka biyo tushen abu to duk wata matsalar ka particularly shi ɗalibi za ta warware kamar yanzu sai ka ji an zo ana maganar lissahi lissahi kowa sai ya yi shi abu ne mai sauki amma daga sadda aka zo aka fara sama mutum x da y da y sai ka ji mutum ya ce to ai wannan kuma abin an fara yaren aljanu ba a ba yaren aljanu ba ne ba ai matsaloli ne ake magana misali yanzu za ka aure da ka za ka zo ka ce to ai ni yanzu ina kokari ne in ga me zan iya yi ina da bukata in in sai in sai mata gado in sai katifa in sai y kaga wannan equations ne daga nan zaka ce a ah, gado sunan shi x wancan sunan shi y ya za in hada equation dina gaba ɗaya kudin za su bada dubu ɗari to ya za in tattaro su shine fa ba wani abu ba to shine nake kira particularly dan Allah manyan makarantun mu tsaya ai wannan abin tsakani ga Allah ya kamata a tsaya su yi hakuri su koya ma yaran nan yanda ya dace ina ce yanda ya dace saboda wanda za ka koya ma ya ya koyai ya yi bukata abin nan daidai na kwanan nan shi kamar profesa wanda ke kula da teacher citizen council yana cewa duk malamin da bai da wannan certificate din na citizen council a za su sallame shi aiki kaga shi ma wannan za su kure shi aiki zuwa karshen shekara mai kama sai na kai kallo shi kan shi bai ma fahimci me ma matsalar ilimin ba saboda wannan register ba ita ba ke gwada mutum ya kware din zai sa mutane ne yanzu kowa je roshin ya haddan nan don ya samu wannan certificate amma ka kawo abin da zai sa mutane da kansa su gane kai ina bukati in fahimci ya ma ake koyar wannan ba wai ka zo ka ce za ka yi tiritinan da kora ba saboda kora kawai za ka sa su su je yadda dai aka saba din paper qualification ba ci gaba da maintaining nashi din naji za ka ga kowa ya shiru a ƙasa ana ta maganganu ana cewa sai an je an yi wani tishar da suka san kasa ba shi ba ne wannan din ya kamata a tsaya a gane concept na akwai wanda bai da wannan abin amma ya iya koyarwa din to kaga ya kamata su tsaya su gane malaman da dubu su wannan ba wani teachers decision council amma mi sun iya koya wa fiye da na yanzu amma saboda an waɗanda suka ba su ilimin sun ba shi ne da kyau to yanzu su ma waɗannan waɗanda ke jami'o'i da kwalejin ilimi ya kamata su tsaya su gane wannan abin fa shi zai shida al'umman nan daga cikin matsalolin da to ya za ka da su irin malaman da suke so sai abin da suka baka za ka kawo masu to su ba su ganin cewa ba kowa yake iya wannan hadda ba su suke ma tusa yara koyan wannan hadda a to ai ba komai bane ba ai kamar dai wacce magana da nan su ma yan ka bincika za ga irin wannan matsalar suka samu amma wannan matsalar tana iya warware ta in ka tsaya kai bincike a matsayin ka na malami ka tsaya ka bincika ka gano a akai waccan hanyar da wancan ya biyo ya billo ya zo nan daidai take da in biyo waccan shi ma zan billo in zo je guda saboda haka bai kamata ba malami ya tilasta ma ɗalibi particularly saboda me ka kawo nan tilastan sai da wannan hand out ne wannan hand out wata ce ummul aba'isan tilasta sai ka abinda da na baka shi zaka dawo da shi malamai ya kamata mu mu yi hakuri wannan abin da muke samu daga sai da hand out ba wani abu zai wannan din mu ba zai zai kara mana ba to da karshe su mahukunta ilimi akwai wani dan jin hankali ko shawara da zaka ba su dangane da wannan al'amari na gashi ɗalibai sun koma haddace abubuwa ma fahimta abin da ake koya musu eh to ai wannan damun baki ɗaya wannan duk abin da nake magana yan ka lura kusan dole su su ne injin ɗin tafiyan nan su za su ce ai kaza kuma su monitorin abin nan ana yin shi yanda ya dace ba dan komai ba ya kamata su kawo expert wanda za su taimaka masu kwararru kenan eh kwararru wanda su wanda sun kware abin nan ko da ɗaiɗaiɗaiɗai ne a dai samu a ya matsa da su a dinga supervisor ana bi kenan ana tabbatarwa ana yin abin nan yanda ya dace muna godiya mala yanzu to masu sauraro duka duka nan muka kawo maku ƙarshen wannan shi na yau da gobe na wannan mako ni da na shirya shirin na gabatar zaradin sani funtuwa nake cewa a huta lafiya jama'a duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne a madadin abokiyar aiki ta taya na gabatar da wannan shirin amina buhari auna Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke cewa mu huta lafiya Happy Christmas a yi Christmas lafiya. That's the